ce mu a matsayin al'umma ya yi mu kabila daban-daban yare daban-daban wurin zama daban-daban yanayi daban-daban amma a cikin yanayinsa kowane mutum da ka ganci a duniya in kasance na duk inda ka je ka ganci za ka gane wane ne wannan wata hikima ce ta ubangiji ya haɗa mu ne kuma domin mu tabbatar cewa mun daraja kuma mun mutu ta uwa a cikinmu ya yi ne musulmi ya yi ne bafulatani ya yi kamar krista ko ya yi kamar leri ko kuma ba sai mm. ya yi daban daban daban daban yana da hikimar yin haka amma duka da ya tashi sai ya shi abin da ya ba mu ci da wuri ma kowa adalci babu duk rikicin da kake ji a duniya rashin adalci ne ke kawo ta as long as mutane za su haɗa zuwa adalci su zama na tsakani amana tsakanin su da juna magana ya kare to wannan shine abin da ya kasa na biyu shine akasarin mutane suna raina da baiwar da dabarar da ubangiji ya masu ku yi haƙuri da ɗauki al'amari na allah sai shi to ina godiya kwarai da gaske ban sani ba kuma a cikin kwanakin nan hake na samun mutane suna tashi suna zuwa wani ban taɓa zama da su ba kamar yadda ban taɓa zama da ne kullum abin alfahari ne gare ni to abinda kullum nake gaya ma mutane shine abinda ba kai za ka yi shi ba aka yi alkawarin su. amma abinda za ka yi alkawari shine wanda za ka iya abinda zan iya alkawari shine idan wannan association da lere development initiative din nan in aiki ne wanda kuka tura kuna so mu haɗa karfi ma al'umma mu taimaki al'umma kuma mu yi abinda bahaushe ya ce in ka gina masallaci ka gina masallata wato kamar ka je ka gina church ne muna magana in terms of christian a ciki ka gina church amma pastor sai ya je gidansa tana kwana da yunwa sai ya yi bara ya ci abinci anya church na za ta rayu to abin da nake son faɗa shine idan za mu taru mu gina al'umma to ni a shirye nake dare da rana kamar yadda kuka buga man waya jiya ban san ka ban san da kai kace man kuna da wane ne za ku zo na ce ku zo yau to haka za mu haɗa kai idan Allah ya sa mai girma gwamna ya dawo mu muna magana yanzu mai girma gwamna ya dawo a jam'iyyar TDP idan Allah ya dawo da shi to ni in zama sani aikin da za ku ka kawo can ku samu lada an bayan fi ku samu lada zan zama sani mu nema ma al'umma abin da ya kamata kullum mun sai mun raba kanmu muna ta faɗa tsakaninmu mun raba wajen zaman mu ba ma nema ta inda ya kamata gwamnati teku ne wannan ya shiga tashan zai fito wannan zai aka ga ana ayyuka wanda suka gansu an yi su a wuri ɗaya daya don sun iya ne yadda za su nema to mu mu haɗa kanmu kuma muna da su muna da manyan manyan muna da su ko alar ya muna da su duk wanda kuke so ni in zama hanya ta wajen su don mu yi magana a lalai I'm very ready kuma wallahi ina tabbatar muku duk wani wanda kuka yi siyasa wai cewa a yanzu kuna ganin siyasa yau za a yi siyasa gobe za a yi ko nawa aka baku daga ran da aka yi zaɓe an zubar da ku to wannan mu kafa rai cewa yanzu a yannan wurin mun haɗa kanmu da duk sauran mutane da za su zuwa za mu kara inganta abu wannan kungiyoyin ma za mu kara inganta su yanzu tun da kuka kai kungiyar nan kun taba samun taki trailer ɗaya kuka raba ba mutane kun taba kamar loan kamar na miliyan biyar ku raba ma kanku bashi interest free ku yi noma ba kauye mai aje shi noma ne ya shirya da iyalinsa ina fata gane mata kun taba samun wani abin da ya kawo sabon abin na noma abubuwa da yawa ga suna ana assassin ba za mu yi assassin ba don kowa ya zauna yana ganin ciya ke to ina muku fata alheri da kuma cewa idan aka zo aka kafa gwamnati kamar yadda kuka sani yanzu mai girma gwamna ya shi zai yi abkaza zai yi abkaza bai da time ya zama gwamna kowa zai fushi to wanda bai fushi ba ina zai tuna to abin da nake son faɗa ni ma ina roko da aka kafa gwamnati ku zo mu duba mu restructure mu duba me muke so ya za mu taimaki al'umma ya za mu idan muka taimaki al'umma mun taimaki kanmu mun taimaki al'umma mun taimaki gwamnati da ashirin ina faɗa kun gane so i'm very much ready at any point on time in za ku zo abinda ya shafa ni kawai abin da bana ban damu da shi bana cika son mutane su dinga kawo kasance ni ba mutum ba banki ba mm, mutum ba shine kamfani ba ba gwamnati ba ba wani proprietary ke mai za ka yi ba abin da za ka yi kuma ka zo ka ba mutum yau ka kashe mishi zuciya gobe ka ba shi ka kashe jibi ka ba shi ka kashe mishi zuciya ya koma min dan korom dan roƙo amma mu koyi investment investment kamar yanzu shi wanda ya kawo kullum na san yana mai dan mai kokari ne yana dan fama da dan motarsa yana wane ne yana mai kokari ne yana dan lambunsa to in mutum ya zo sai ka tallafa mashi a irin